Yaya Haidar, yanzu ni za ka yi wa haka? Na baro garinmu, na baro dangina, sabida kai, na zo na taddaka ka da wata? To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Nusaiba Sadiq, wadda zan maye gurbin Mansura a cikin macen sirri. dalili ita Allah ya azurta ta da miji za ta yi aure. Ku ci gaba da kallon ƙayatattun shirin nan mai suna macen sirri wanda muke ɗorawa a YouTube channel ɗinmu mai suna sirrin su media a duk ranar Laraba ƙarfe 8 na dare. Mun gode a sha kallo lafiya. Allah Riyon danka me nema ka daure wandan ka ce ko ba gaji dan Allah dan annabi ka yi hakuri dan ya kashe ka ba wajen nan dan Muhammadu Rasulullahi ka yi hakuri ba ka daure dan ka ba ban Allah me nema ka dan manzan Allah kashe ka ma ran iya yi a wajen nan muje dan Allah ban Allah ya hakuri dan cire ba na ganin gaba na yan daure wandan daure ga dan ka yo Allah na inna lillahi wa inna ilaihi muje subhanallahi wa la ilaha illallah muje mana Allahu akbar daure wannan ka muje daure muje mana dan manzan Allah ka yi hakuri ba ka je ba yo Allah da wayo dan Allah dan annabi ka yi hakuri don manzan Allah ki hakuri kai ba na son ka riga ba na hakuri mu jira Allah haba ya hada haka ya hada haka malam lafiya lafiya da mun gaske kai ina kura ka gani da naka wani ja bai kana ni kallo na kana mu zurai kowa rin kashi ka zina yi kai Kai. wannan shine sarki shine sarki ka tabbata na tabbata ware ware mara ko ba ka ji ne ga shi mana dan ba nukan Allah ku yi hakuri dan Allah ware an ne tire mai hanji mana kai ka bisu ina za mu ga hajiya saratu ina za a gawa kai hajiya saratu tambayar ka nake wace ce hajiya saratu wace ce hajiya saratu kuma wacce ta zo neman ka sarauniya ki fito mana a mutane kira na zai sare ni kira sai ka ce na farfariya dala dama hajiya sare ta muke sun yi ta nan wallahi sun yi ta nan suna ta nan ke Allah malama saurara wannan fuskanta babu gaskiya dan taba mun ita mugu taba mun ita taba ki ga wallahi suna ta nan suna ta nan kin tabbata kin tabbata wannan ban yarda da magananta ba amma kana ci ka bi shi ka je ka dubo zafi kai ma wuce zo ki wuce wuce mu ji wuce mu ji can sirri ce baka ma san wace ce ba aka san harshe ba zai san me ma zai farta ba macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce wani mai kiwo ya yo kiwon da ba zai saida ba wani ɗan yaro ya zub da abin da ba zai kwashe ba wani ya dace wani ya kauce wani bai samu ba mare me maka? Ke saurara! Idan kika sake magana, sai na kashe ki na binne gawarki a inda ba malukin da zai gano inda kike. Amma mu me muka muku da ku mu da kudin ka azabtar da mu a nan wajen. Kai, ka tsaya ka yi magana a ne gaban me gashi ga jamuhu ne bai da imani. An akuya ne wannan, ni ma tsoron shi nake ji. Kai kace ka san inda abokin ka da raki. ko daman ka faɗa haka ne domin ka yaudare mu ka ba wa abokinka daman nisanta da mu tabbas na san inda yake amma kaga inda muka ce din ba mu same shi ba kai ka faɗa mun gaskiya ba zan sha jinin ka yanzu nan wallahi a gaban mai gashi kan yi da kashe ganin shi tashi mu tafi yanzu ina za mu tafi bayan kuma kin san hassana da haidar suna cikin tashin hankali ba sa cikin tashin hankali domin ba zan taɓa bari wani abu ya cutar da su ba suna ƙarƙashin ta. Hmm. to na ji yanzu ina za mu tafi bayan kuma kin san wa'annan mutanen kullum suna cikin fakonmu ne idan su fa idan su fa akan me yake za mu yi tafiya mai nisan zango tafiyar da za ta nesanta mu da sharin waɗannan mutanen to wai amma me yasa suke neman sarauniya ba sarauniya suke nema ba suna neman zobin hannunta ne to domin su yi wani abu wanda zai girgiza ƙasar nan da shi usaina me kike so ki gaya min ba za ki gane ba amma in lokacin ganewar yayi za ki gane to Allah ya kyauta idan kika sake ce tak kamar yadda na dasa wannan wuka a cikin ƙasa sai na taka a cikin cikinki don haka kar ki sake mana magana kin gane ko kai kuma na dawo kanka kai da kiki mara kwakwalwa ka yi haƙuri ka faɗa mana inda wannan gayan yake rasa haidar tamkar rasa rayuwar kare wallahi ina waka shawara ka faɗa mana gaskiya eh na gaya muku na sun dama inda yake kuma duk inda yake zaune na san inda yake zama yanzu dai ku tashi mu je in kai ku inda yake ina so ka sani cewa idan har muka je ba mu same shi ba to ka sa a ranka kwanan ka ya gaba tashi mu je saka sa a gaba miƙe miƙe mana mu yi burtali mana sa kai nake biya Can sirri ce baka ma san wace ce ba. Sarauniya, ina kika kawo mu nan? Gabas da yamma, kudu da arewa. Babu inda za mu je da za mu samu sauƙi. Ko gida ma yanzu ba za mu iya zuwa ba, saboda babu tsaro. Ban gane abin da kike nufi ba. Kina nufin nan matsirata ne kinan kika kawo mu? Nan da kike gani ba duniyar mutane ba ce. nan yana da tazara sosai da inda mutane suke rayuwa sarauniya lalata da zaki min kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji wayo ni hajiya saratu na shiga uku na ganka haka? Wasu da suke ta bibiya yanzu ma ana ta kira Hassana ne ban same ta ba. Haidar wasu? Yanzu ina ta kiran nan ban Hassana ne ma ta ki shiga. To. Wallahi. Dole shi yasa na ganka a rikici. Hello? Eh ga Haidar din ai. Yanzu yanzu nan gashi nan. Ki tafi ki tafi. Okay an gama an gama an gama. めてダメだ rufe mana baki a nan wajen ki shiga hankalinki kacci raina mana hankali ke kika sashi a gabana kika sashi ya gudu wallahi sa'a ki daya da na sai me kuke da shi da sai na nuna miki cewa ni ba ni da mutunci kuma ba ni da imani idan gashi ya ba mu umarni ba ma gujewa umarnin mai gashi matukar ya ba mu umarni muna cika shi kamar yadda iyayenmu suke ba mu umarni kin san umarnin mahaifi daban yake ki shiga hankalinki in kashi ya ba mu umarni wajibi ne mu bi umarnin gashi mu cika umarnin shi gan kai kaɗai ne na ba hajiya habiba amma Allah bai sa na yana sarin kama ta ba ta gudu amma na yi alƙawarin da ranar da na kamo ta daren ta zan kawo ta nan anan za mu yi mata hukunci me kake nufi ta gudu ta gudu haba ƙaura wai ka manta waye mai gashi ka manta azabar mai gashi ka manta masifar mai gashi ka mata irin bala'in da mai gashi yake sa dan adam na san halin mai biya da yadda na san kai kuskure kaura ka yi kokari ka fahimtar da mai gashi yanda zai gane domin mai gashi ba shi ta imani in ta imani yake mai gashi bai san wajen ba ni na faɗa muku ni ban san shi ni ba ni na sa ya dare ya gudu ba don Allah ku. Girbe mana baki yana. Ki yi shiru. ko na sa waƙannan na yi miki kan rago <laughs> kin taɓa zuwa mahauta ke ga yadda ake yanka raguna to idan har ba ki yi mana shiru ba a nan zan yi miki kan rago babu abin da za a yi kina jina Sabida haka

aka yi ne alhamdulillah ta tsira eh, ko to alhamdulillah Allah mun gode maka Allah ka taimake mu alhamdulillah ni kaina na sani usaina ba za ta taba bari na cutu ba alhamdulillah ya haidar wai me ya faru da ni ne faɗi kike saboda rashin ruwa na tafi in nemo miki ruwa ina dawowa cikin ikon Allah usaina ki ta kawo miki dauki tabbas na san usaina ba za ta taba bari in cutu a rayuwa ba haka ne yanzu ina za mu je don ni na fara gajiya da wannan bakon al'amari ban sani ba ni ba na jin kai na fi jin ka saboda kai suke nema su kashe ni fa tsakanina ga Allah usaina na gaji Allah ma ya sani wallahi na gaji matsala da ki ta da ke ɗas ke baki da juriya wallahi mun fa kusa ƙara sawa. A'a dan ke baki da ƙiba ke baki ga jikina ba ne tun yaushe muke tafiya haba. Kai wallahi Hassana da haida suna cikin suna ta shan wahala. Wahala kuma? To yanzu kuma me faru da su? Kin ga inda suke babu abinci babu ruwa suna cikin daji. Da a ce za su iya cimma wata ragar Fulani da za su iya yada zango kamin komai ya lafa. inna lafi wa inna ilayhi raji'una Allah ka fidda mu a cikin wannan masifa Allah na roke ka muje muje five ce, sirri ce, Wani mai kiwo ya yo kiwon da ba zai sai da ba, wani ɗan yaro ya zub da abin. kwashe ba wani ya dace wani ya kauce wani bai samu ba Allah haidar ya zo na wallahi ban ga haidar ba rabona da haidar tun shekaran jiya wannan ne waje na ƙarshe da na ƙati da nan za mu same shi an nuna in girman Allah ka haƙuri don Allah da Allah kai saurara bari ka zin faɗa ma ya zama wajibi sai na kashe ka na ciro zuciyar ka na je na nuna oga domin ya san ina aiki tukuru ke ban ce a yayin a lokacin da nake aiki kar ki sake magana ba to ya zama wajibi ke ma na ma kyale shi ba zan kashe shi ba ke zan kashe shi dakata da ka kashe ta kwaya ka kashe ni ita mutu ce halitta mai rauni na zaɓi ni ka kashe ni oh, soyayya oh to ya zama wajibi ma kisan walakanci kisan da ba za ka taɓa ganuwa gasha abin da muke jira ya yi bi ma'ana lokaci kenan har yanzu mai gida bai karaso ba amma ana san cewa bai samu haidar ba ne ko sarauniya shi yasa bai dawo ba dan Allah ku sake ni na tafi ku je ku nemo haidar da sarauniya tun da su kuke nema in ba so ki je ki ba kunci lahira ba kamar yadda nake gaya miki in ce ga kin bar nan wajen to ki tabbata cewa haida da sarauniya su ne suka zo nan wajen domin su ne su zama fansa a gare ki abinda ƙaura yake faɗa wajibi ne sai ya kasance a ki. wato yankan rago tabbas in baki shiru ba sai kin riga rana faduwa domin ku sai kin ga eh, ya ba a yazan haidar ɗin ko sarauniya wannan yaron ya gama wahalar da mu ko alaman ganin sa ba mu yi ba ya zama wajibi sai na kashe ka sabila da ka gama bata mana dukkan wani filanin mu. mai gida ka rabu da shi a ya faɗace ta ka aiwatarwa ta tun da ya ba ka wahala ka san dole ne ya ba kunci lahira dole ma aika kasa inda ba a dawo mai gida bai kamata ka gani shi ba ko haka ba bai kamata ka ɗauki hukunci a hannunka ba ka yi haka tamkar man bajara umarnin mai gida ne ya kamata mu mai biyayya ko ba haka ba kuma fa ka faɗi gaskiya fa ka zo da zuwa amma fa ya mugun bata min rai fa na je kwano dan Allah da Allah akwai haƙuri kai ka ni in yi haƙuri to baran boye kalma kalmar haƙuri fusata ne take yi da Allah ku gane mu ku rabu da mu ku tafi ke dalla saurara kin san kalmar haƙuri kuwa mana baka gara ya ne gida ka yi jan wuya ka huta na tabbatar da hakan amma wa'annan barinsa a wannan duniyan ba shi wani amfani. ya wahala mu wannan yaron sosai kai shaida ne kai din ma shaida ne kai ma kuma shaida ne ka yi jan wuya ka huta mai gida ka zama bayi ka ci jiya ka ci yau mai gida goban ma da ku ake shirin damawa faɗacce ta ka aiwatarwa ta mu. me kake so a yi ma mai gida haka ne na mana rawa ba kai Lalla kanu. Watar mun su daga gari. Babara. Watar mun su daga gari. Tashi mana. ya haidar ya haidar na gaji ki bari mu karasa bayan dutsen can akwai rigan fulani sai mu je can mu fake ya haidar na gaji wallahi na gaji ni ina zan sa kaina gashi usaina ta ki ta dauke mu ta kai mu gobinta dan Allah baki san dalilin yin hakan ba mu karasa mu karasa ki mu je ki mu je dan Allah Macen sirri ce baka ma san wace ce ba, aka san harshe ba zai san me ma zai farta ba. Macen sirri ce, macen sirri ce, macen sirri ce, macen sirri ce. sarauniya duka waɗannan mutanen ana cutar da su ne saboda ni me yasa nake gudun mutanen da ba ƙarfi na suka fi ba sarauniya kar ki biyo wa'annan mutanen ba su da imani sarauniya ya kamata na nuna musu iyakarsu ya kamata na nuna musu cewa wannan zoben da ke hannuna takalmin kaza ne babu wanda ya isa ya raba ni da wannan zoben sarauniya kin san cewa mijina ba shi da imani azzalumi ne mara imani duk abin da zaki ki iya takunki ki ba a sandukar kar ya gano ki don domin kin san ba da imani zai iya aikata komai mijinki bai isa ya mun komai ba ni zan kawo ƙarshen mijinki wannan karan idan ya faɗo hannuna shi da kanshi zai janye wannan mummunar aƙidar tashi Assalamu alaikum sunana Hamisu Breka Dorai. Ina mai shawarta ku da cewa ku kasance da sirrinsu midiya domin samun labarai ingantattu daga cikin wannan masana'anta mu da kani. Ku ci gaba da kallon sirrinsu midiya domin samun ingantaccen labari. Ku kasance da sirrinsu midiya Sirrinsu Media. Sirrinsu Media TV. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media domin samun daɗaɗɗen labarai. Su rika kallon wannan tasha ta Sirrinsu. Sirrinsu Media. A ci gaba da kallon Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media suna faɗakarwa da ilmantarwa. Sirrinsu Media. Sirrinsu ku kasance da sirrin su media in dai kana so ka bare wannan sirri ka fito da shi fili to sai ka je youtube channel din cikin wayarka ka rubuta sirrin su media domin kallon nishadi ido da ido da ka ji buɗa sai dai gidan amare kwalliyar gida mata a bar su sai ta jere sirrin su media sun wuce gaban turare sun zaga nahiya sun shige sahun kwararre sirrin su media kalla tunda sun iya dole za ku jira hula to babu shamaki sirrin su muke ta kalla ingancin su da sirri ku zo ba ku yi nadama kane wadda da madumin su labarin za ku sama siyasa a yau a sirrin su za ku sama gari ya waye a sirrin su za ku sama daga kun shigo sirrin su ba nadama